littattafansa da ya bari a wajen ya tattara ya rungume a kirji sannan ya nufo hanyar fita daga school din gabaki daya ya mamanta da wani lectures yake da shi Allah sarki soyayya sai kuma daura kai tsaye ko da ya fito titin kwal yake sai private cars da ke wucewa jifa jifa tafiya ya fara yi ta gefen titi yana jin kansa na wani irin sara masa haka ya ta tafiya kai a kasa ba tare da ya kara dagowa da niyyar tsaida abin hawa ba duk da yanda suke wucewa jifa-jifa sai dai ko lura da su bai yi ba don ya yi zurfi a tunani ya ci tafiya sosai sannan ya ji ana mishi magana kamar daga sama saurin dagowa ya yi ya waigo sai ga ashe dan dan express a caɓa ne ke mishi magana tafiya ne sai lokacin ya tuna ashe abin hawa zai hau kada mishi kai ya ce eh oke okay, mu ina ka nufa zagayowa din da yake jin kansa kamar zai tsage ya ce kofar kwaya bayan atc 150 in ji dan express din bai ce masa komai ba sannan ya hau ya ce mu je ta da mashin din dan express din yayi ya ja suka wuce a kofar gidansu aka sauke shi saka hannu yayi a aljihu ya zaro kuɗi ya ba mai express din 200 ya bashi canjin 50 naira sannan ya ja mashin din shi ya kara gaba a hankali din ya nufi kofar gidansu feeling very empty da sallama ya shiga gidan sai dai shiru shiru sake kutsawa yayi yana sake sallamar nan ma babu amsa kuma ya san hakan baya rasa nasaba da yadda muryarsa take bare kuma yanzu ta kara sanyi karasawa ya yi bakin kofar kaka ya sake sallamar ba tare da ya shiga ba kaka da ke zaune kan sallaya ba ta daɗe daga sallar azahar ba ta ɗago walaikumus salam wa nake ji kamar kyakkyawa na bai ce komai ba sai shiga ɗakin da ya yi lokin sowik kaka da ke yunkurin tashi ta koma ganin ya shigo kyakkyawa na ka ce sai la'asar za ka dawo ta faɗa tana kallonsa bai ce komai ba sai karasawa da ya yi wajenta ya kwanta ya ɗora kansa a kan cinyarta ya lumshe idanu gaban kaka ya faɗi ganin yadda ya yi kamal lafiya me ke damun kawai shiru kamal bude idanu ya ɗanyi sai kuma ya maida ya rufe cikin sanyin murya ya ce kaka bani da lafiya ki bani magani hankalin kaka ne tashi yau din ke neman magani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un baka da lafiya me ya same ka tashi mu je asibiti ban ga ta zama ba ni ma'u tashi tashi tashi sake bude idanuwansa da suka yi mishi nauyi yayi sai kuma ya maida ya lumshe ya ce Kai na ke ciwo ki bani magani na sha na kwanta zai daina a'a kyakkyawa na ka tashi mu tafi asibiti wannan abu ba na zama bane ban ga ta zama ba yayi yayi kamar zai yi kuka ni dai kaka ki bani baki san yadda nake ji bane ji nake kamar kan zai tsage jin hakan ya sa ta ɗaga kansa ta ɗora careful akan filon da ta jawo daga saman gadon karfenta sannan ta miƙe ta shiga neman magani a cikin wata 'yar loka fiddo da maganin ta yi sannan ta yi saurin ta fita ta ɗebo ruwa ta dawo wajensa da kyar ta samu ya tashi zaune jikinsa har ya fara ɗaukan zafi maganin ta bashi ya amsa ya watsa a baki yana danne yunkurin aman da ke son taso masa ya amshi kofin hannun kaka da sauri ya kora ruwan ya samu ya haɗiye da kyar mai da kansa ya yi saman filo yana sauke numfashi a hankali kaka ke ta jerar masa sannu ji take kamar ta yi kuka da kyar ta lallaɓa shi ya tashi ya koma kan gadonta ya kwanta sannan ta ja abin rufe ta rufe shi tana jin kamar ta yi ta kuka don tausayinsa Lamu ya yi kan gadon ya limshe idanu kamar mai bacci amma ba baccin yake yi ba. Tunaninnika kala-kala kawai ke zarya a kwakwalwarsa ga saran da kansa ke masa yana jin kamar ya cire kan yayar ya huta. Yana nan kwance kamar wanda danna wuta danne shi don kwata-kwata ya kasa tashi don wata iriyar kasala ke nukurkusarsa jinkirin sallar la'asar ya farga da shi zuhur din da bai yi ba hakan yasa ya tashi da kyar filin so kaka da ta shigo daidai lokacin ta yi saurin karasowa wajensa yaya me za ka yi sallah ya faɗa a hankali to bari na zuba maka ruwa kana iya yin alwala da ruwan sanyi ko zazzafa girgiza kai yayi sannan ya ce ina iyawa to ka jira ni ina zuwa ficewa ta yi don haɗa masa ruwan can sai gata ta dawo ɗakin ta ce ya fito ya yi alwalar tashi ya sake trying very hard to be stronger fita ya yi wajen ya yi alwala sannan ya shiga ɗakin kaka ya gabatar da azahar lokacin har an kabbara sallar hakan ya sa ya fito ya nufi masallaci wanda ana iya jin sallar su ma daga gidansu dindin ko da ya isa masallacin har sun dawo daga ruku'u na raka'ar farko niyyar bin liman ya yi kabbara sannan ya yi jihun ɗinsu ko da suka sallame shi tashi yayi ya kawo nashi raka'a ɗayan da ya rasa sannan shi ma ya sallame ya dade nan zaune yana addu'o'i sannan ya shafa a fuska dan gawa masallacin yayi mutanen da ke ciki yan tsirare ne ya je ja gefe yayi ya jingina da bango yana sauke ajiyar zuciya jin zuciyar shi kamar wanda aka ɗauke wani dutse mai nauyi a kanta duk da fargabar da yake na rasa daga baki daya hakan bai hana shi jin sallam jin sallamar rabuwa da abin da kullum da shi yake kwana yake tashi da shi ba furta mata abin da ya dade cinkushe a zuciyarsa ba karamin sassauta mishi abin da yake ji a zuciyarsa yayi ba he feel very relief duk da a can kasan zuciyarsa tsoron rabuwa da ita yake yi don ya san rabuwa da ita daidai yake da rabuwa da farin cikinsa karkatawa ya ɗanyi ya zaro wayarsa ya ɗan ja gefe ya jingina da bango kunna ta yayi ya shiga kollok ya tsaya yana kallon nambanta limshe idanu ya buɗe sannan ya danna mata kira ba don ya sa ran za ta shiga ba jin ta fara ringin ya sa ya ɗan waro idanu sannan ya kasa kunne yana jiran a ɗaga sai dai har ta yanke ba a ɗaga ba kara bugawa yayi ita ma har ta tsinke ba a ɗaga ba hakan yasa ya mai da akalar kiran zuwa typing message typing ya fara zainab i'm so sorry please pick my call please ya tura sai dai dan jira na 'yan mintuna sannan ya sake bugawa sai dai har ta tsinke ba ta ɗaga ba hakan yasa ya san ko me zai yi ba za ta ɗaga ba hakan yasa ya ci gaba da text Zainab na san yanzu haka ranki a ɓace yake kuma na san ni na ja amma please listen to me I can explain yes abinda na faɗa ɗazu is nothing but the true ina san ki zi na daɗe ina da kun soyayyarki a zuciyata na daɗe ina ɓoye ta a zuciyata duk da wahalar da nake duk da wahalar da ni da take a yi haushi kika ji yanzu haka da kike karantawa amma that it's that the true na san ban kai matsayin in yi soyayya da ke bazi and that why nake boyewa kullum kokari nake wajen danne zuciyata a kanki kullum kokarin controlling emotion ɗina nake a kanki kullum kokarin pretending I'm okay nake well I'm not kin san me yasa me yasa inji zi da ke karanta text din a can bangaren ta ko minti daya ba a kara ba wani text din ya shigo because i don't want to lose you ba na son na rasa ki a matsayin kawa a gare ni ba na son ki juyar min baya idan kika yakan zan shiga matsanancin damuwa it will break my heart more than your than your expectation please don't leave pretend as if hakan bai faru ba ki pretending kamar ban faɗa miki hakan ba please mu ci gaba da abotar mu kamar komai bai faru ba please sha sha sha aini abin da ka faɗa din nake so amma saboda kana maloho ka ki ganewa ta faɗa ita kadai cikin jin haushi wai ta yi pretending kamar bai ce komai ba ta yaya bayan abin da ta shafi lokaci mai tsawo kenan tana jira kashe wayar ta sake yi don ya fara bata haushi wai maimakon ya ci gaba da na cewa akan esan eh, ta yake so no matter what amma wai shi burin shi mata manta da ya faɗi hakan saboda wata banzar abota abota na bi abota da gudu <coughs> ba wando ba takalmi <coughs> kai zainab kuma ɗaura kawai abota na bi abota da gudu idiot ta kuma ta jingina da fram ɗin gado tare da limshe idanu sai kuma ta tana yadda ya rikice mata jiya don ta ambaci wani da boyfriend damn it oh my god for having sake ki bar kiransa da haka wani kayataccen murmushi ya subace mata ta limshe idanu ta sake budewa i love you maganar shi ta sake dawo mata filin kusa da ita ta ɗauka ta rungume a kirjinta ta dora haɓarta a kai ta sake lumshe idanu murmushi a fuskarta kwance cikin sanyin murya ta fara waka ni na gaji da karanto muku wakan nan kuma muce kawai wurgar da filan ta yi ta tashi tsaye kan gadon ta zare ribbon ɗin kanta ta girgiza kanta gashinta duk suka barbaje ta ci gaba da wakar tana cewa they think they know me haka dai ta ta jero wakokin nata murnar da ya kamata ta yi tun ɗazu take yi yanzu tsalle kawai take kan gadon tana warwarga gashinta ta ko'ina tana ci gaba da wakar jin zuciyarta take wasai babu kingin damuwa ko kaɗan sai ma farin cikin da ya maye gurbin damuwarta sakowa ta daga kan gadon ta fara tripin kayanta still tana rawar wakar da take yi sai da ya rage saura breda pant sannan ta jawo towel ta ɗaura ta nufi toilet still tana laule wakar tana Lalewa kamar macijiya gashin kan nan yi kaca-kaca duk sun zubo mata a fuska tana shiga ta cire tawul din ta wurgar ta ida strapping sannan ta tsaya kasan shawa ta sakar kanta ruwa rantsa idanu ta yi tana jin saukar ruwan bisa kanta ɗago kanta ta yi ta tara fuskarta a ruwan tana murmushi ruwan na dukan fuskarta ina son ki zi na daɗe ina dakon soyayyarki soyayyarki a zuciyata kara faɗaɗa murmushinta ta yi tana zaro harshe ruwan shawar ɗin na dukan shi farin ciki take ji kamar ta yi hauka ba za ta iya misalta yadda take ji ba don duk yadda za ta misalta mai karatu ko mai saurare ba zai gane ba don ganin irin wannan sai wanda ya taɓa tsintar kansa a halin da take ciki yayin da zi a ɓangaren ta take celebration shi kuma din a ɓangaren shi yana can zuciya a cunkushe ranar haka ya karasa wunin a sanyaye da daddare ma haka ya kwanta ya bacci rabi da rabi sai yawan farkawa da yake ya ga ko gari ya waye sai ya ga still dare ne daren ranar ya zamo mishi mafi tsayin dare domin bai mishi gudu ba kwata-kwata sai gab da asuba sannan bacci na sosai da sosai ya ɗauke sa washe gari yau saukun yau sammakon zuwa school yayi da karfe 8 duk da bai da lectures ma kwata-kwata a ranar bayi da burin da ya wuce ya gazi ya kuma san matsayin shi a wajenta yanzu dan da hakan ya wuni jiya ya kwana ai kuwa ya sha jira dan ba bata shigo school din ba sai wajajen sha biyu yana zaune kan dakalin ofis din nan da ke facing din gate ya kurawa hanyar shigowa ido kawai kamar a mafarki ya ga shigowar motarta wani daɗi ya ziyarci zuciyarsa har yana sakin wani kayataccen murmushi tashi tsayayi yana kallon motar da ta tsaya zuciyarsa na Resin Bala ya ga ya fito ya zagayo sit ɗin da zi take sannan ya buɗe mata kofa kafe ta inda za ta fito din yayi ko kyaftawa baya yi a hankali ta zaro kafarta da ke sanye da farin takalmi mai dan tudu sannan gangar jikinta suka biyo baya limshe idanu yayi ya bude a kanta yana jin wani sabon shaukin santa na huhu da zuciyar shi ta ko ina sanye take cikin farar arabin gown mai adon stone masu walwali a gaba da yane a gaba ta yi ne kanta irin laraba wannan fuskarta ta yi face sai shekin makeup take vels rataye white side back ɗinta ta yi sannan ta sallami bala ta fara tafiya sosai din ya shagala da kallanta don sosai shigar fararen kaya ya hauta ganin ta kusan karasowa ta inda yake ya sa shi ma tasowa wajenta zainab dan kallon shi ta yi ta kau da kai ta ci gaba da tafiyarta zainab please let me explain please shi yasa na zo ai but not here ta faɗa tana kara ɗan kallon shi sannan ta yi gaba shi ma ya mara mata baya Library ta nufa hakan ya sa shi ma binta kamar rakumi da akala ko da suka shiga shi yayi saurin ja mata kujera don ta zauna dan kallon shi ta yi sai kuma ta dan kau da kai tana dan murmushi sannan ta zauna shi ma ya ja na fesin dinta ya zauna sai wurin ya dauki shiru ganin shirin ya fara yawa gashi ita ko a jikinta dandanne dannan waya take yi ma hankalin ta kwance hakan ya sa ya haɗe wasu yawo sannan ya buɗe baki ya ce zainab please let me explain everything to you sai a sannan ta ɗago ta kalle sa sai ta ga yanayin fargaba a tattare da fuskarsa fargabar kar ya rasa ta irin fargabar da ta sha shiga a kwanakin baya murmushi ta yi a zuciyarta tana cewa shakura mun kaɗan saurayina ni ɗin taka ce kai kaɗai a zahiri kuma ta ajiye wayar ta koma jikin kujera ta rungume hannuwa a kirji ta ce ina ji ajiyar zuciya ya sauke sai kuma ya rasa ta inda zai fara sai da ya gama kame kamensa sannan ya fara cewa zainab i don't know want it start amma ina ji a jikina a lokacin da na jefa ki a cakwabe ne bayan incident din sai mutane suka yi ta zuwa wajena suna yabo na akan jefa ki da yi a tabo duk da kuwa ina gaya musu ba da gangan bane amma sai su ce su ai hakan yayi musu daidai suna ta maganganu marar daɗi akan ki da farko ban ɗauki abin wani seriously ba amma ganin yadda mutane ke tururuwar zuwa ganin wanda ya jefa ki a tabo ya bani mamaki kuma duk wanda zai so kalmar Allah kara yake furtawa da kuma bayyana daɗin da abin ya yi musu a nan ne na fara tunani na fara tunanin me yasa haka me yasa naga kamar duk ba sa son ki kowa da kalar farcin da zai yi a kanki marar daɗi maimakon a yi miki jaje sai Allah kara sai na ji kin bani tausayi sai kuma na ji ba daɗi kasancewar ni ne silar hakan a ranar da na je na gaya wa kaka sai ta ce min idan na zo sukul washe gari na baki hakuri da kudirin hakan na zo sukul din amma baki zo ba washe gari ma haka washe gari ma haka sai na ji ban ji daɗi ba da tunanin kila ni ne silar rashin zuwan kiɗin kwatsam ranar monday ina zaune ina karatu na ganku kamar daga sama ke da kawayenki na tashi ina kallon ki ganin yadda kike bi na da wani irin kallo duk sai na ji ba daɗi Dan na san dole ki ji haushi na na suna baki hakuri a lokacin sai na ga a matukar fusace kike kuma kin ki bani damar magana sai tsawar da ban so kike imin hakan yasa na fara gano dalilin da yasa mutane ba sa son ki baki da kirki kawayenki sun yi min barazanar ko na zama errant boy dinki ko kisa a kama ni wai kawunki kwamandan sojoji ne onkul dinki kuma commissioner of police a lokacin na yarda da hakan ne ba don tsoro ba a'a sai don na baki damar hucewa kawayenki da ma ke kanki kuna min kallon psycho ni kuwa sai na bi ku a haka duk don mu rabu lafiya a cikin kwanakin da kika mai da ni eh, errant boy ɗinki da ida gano dalilin da ya sa mutane ba sa son ki ranar da kika watsar min ko kuma ya ida tabbatar min da baki da kirki amma kuma sai na kasa gaya wa kaka ainihin abin da ya faru kawai na bar abin a matsayin tsautsayi na kuma yi alkawarin fita daga hanyar ki ga baki daya sai dai kuma a kasan zuciyata ko da yaushe kina fado min a rai in rinka wandering ya kike ban jawo shin abin da kika yi min ba a lokacin don ke kallon mahaukaci kike min ta yaya za ki yarda da abin da na rubuta sai na mai da laifin kaina saboda na san ba don na san da ban taɓa miki kaya ba da duk hakan bai faru ba sai na yanke shawarar fita harkar ki kwata-kwata wanda hakan ya sa ko da na dawo school na bar zama a mazauni na na fara zaman library na yi kwana uku da dawowa kwatsam sai ga kin shigo library din ke ma na so in tashi in bar wajen amma sai na kasa sai na yi ta kallon ki ina jin wani filin da ban san ko na menene ba ina jin wata kewa taki wanda ban san da ma dama ina yi ba sai ke ma kika dago idanu muka hada ido hakan yasa gabana ya fadi sai naga ke ma kin kafe ni da kallo hakan yasa ni jin onisnes sai na tashi na fita ban san kin biyo ni ba sai gani na yi an sha gabana gabana ya sake faduwa saboda ban san da mai kika zo da shi ba kuma a lokacin saboda na riga na yi entitled ɗinki a matsayin marar kirki amma jin kina bani hakuri yayi matukar bani mamaki ban taba zaton hakan ba dan nayi tunanin wata tijarar zaki min sai naga akasin haka kika bani hakuri kuma fuskar ki ta nuna you are sorry din har cikin zuciyarki sai na jikin burge ni sai na karyata ɗaya daga cikin maganganun da mutane ke yi a kanki girman kai sai na karyata hakan don da kina da girman kai da ba za ki taɓa bani hakuri ba sai na hakura muka zauna muka fara magana a lokacin kuma sai na lura you are so simple don duk da a lokacin ban san ko kewa ce ba na fuskanci ke 'yar manya ce amma kuma kika saki jikinki da ni anan nan kika gaya min abin da ke tsakaninku da Mr. Ibrahim tun anan na so na nunar miki kuskurenki na gaba da malami na game da malami amma kuma sai na fasa saboda ba lalle bane ki fahimce ni sai na ji ina son taimakonki a subject din don na ga kamar kina fargabar faduwa sai na yi miki ta yin hakan kuma kika karba hannu bibbiyu anan kuma na kara tabbatar da rashin girman kanki a hankali a hankali ne ta fuskantar halayyarki wanda sai na sai na kusa da ke ne kawai zai san su zai san su sai na fuskanci kyawawan halayyarki sun fi marasa kyan yawa daga baya kuma na fuskanci ashe rashin kawayen kirki ya sa kike wasu abubuwan gashin daga baki shawara rashin daga baki shawara akan gabarki da Mr Ibrahim akan gabarki da